Jama'a salamu alaikum sunana Abdulaziz Adili Toro ga takaitattun labaran duniya zamu fara da Cuba inda jam'iyyar kwamnasancin kasar ta zaɓi sabon shugaba a jiya Litinin wanda ya kawo ƙarshen mulkin zuriya Castro da ta yi mulkin kasar tun daga shekara 1959. Shugaba Miguel Diaz-Canel zai mai gurbin Raul Castro dan uwan Fidel Castro. bari mu riga austria inda a yau talata ne jami'ai suka fara tsara shawarwari a birnin vienna da nufin dawo da amurka cikin yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da iran bari mu riga china inda kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar wang winbin ya ce zargin da ake yi na sa mutane aikin karfi ko kuma tsare mutane a yankin jiangyan ƙarya ne kuma bayanan ba sa da asali kuma 'yan adawar china ne ke kulla ƙaryar bayan da wata ƙungiyar kare haƙƙin adam ta nemi a gudanar da bincike da ƙarshe kuma bari mu leƙa india inda gwamnatin new delhi ta tilasta yin kulle na tsawon mako guda don kaucewa taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiyar birnin